Masu sauraron mu a wannan rana ta Alhamis 30 ga watan Yuni Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran haɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jumrau. Yau da gobe shirin matasa ya sha gayyato kungiyoyi masu zaman kansu da masana da kwararrun likitoci da wakilan hukuma don tattauna matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da sauran abubuwan samaye. Da nufin gano bakin zaren. Bakin zaren. Don a magance matsalar sai dai kuma galibin waɗanda muke gayyatar sukan yi magana ne kan abin da su suka sani iyakacin sanin kansu kan matsalar don duk yadda wani zai yi magana akan wannan matsala ba zai yi kamar yadda su matasan za su yi ba saboda su matsalar ta shafa kai tsaye kuma su suka san dalilan da ke sa mutum ya fada cikin wannan matsala ta shaye-shaye. Haka ne Jamila, to saboda haka yau shirin namu wato da gobe shirin matasa ya jingine irin tattaunawar da ya saba yi akan wannan matsala ta shaye-shaye domin mu ba mu matasa dama su haɗa ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da masana da ƙwararrun likitoci da ɓangaren hukuma kai da ma iyaye gaskiyar magana akan wannan matsala ta shaye-shaye da dalilan da ke sa wasu matasa suna shiga shaye-shaye da kuma yadda a tasu mahanga suke so a bullo ma al'amarin. Saboda haka bayan kun ji ƙwalamar Ramadan da ayar mu ta yau za mu buɗe layin wayar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku matasa ku kira mu kai tsaye. mu tattauna duniya ta ji bayanin daga ɓangaren ku ku biyo mu ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To da farko ga ƙwalmar Ramadan daga gidan abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara. Daga gidan wa? daga gidan abokin aikin mu Usman Ahmed. Usman kai zi. Ah, daga gidan zi dai. Ah, daga zi mata waye. Kin san mai gidan shi karo. Mai gida karo ne ba. Zi zi mata waye. Kina ji ma zi fa ake kiranta. <laughs> To yanzu dai. san fulani. <laughs> Yanzu dai ga <laughs> kwalamar ramata. Wayo Allah tu. alaikum mai sauraro yau ma kuna tare da ni zan layi a cikin kicin domin shirin abun buɗe baki ina fata kuna lafiya ya azumi kuma yau dai zan mana dankali da kwai ne domin buɗe baki da farko dai ga dankali na nan na wanke shi kaf sai in yayyanka shi manya-manya ba ƙanana ba manya kamar yankan doya da kwai bayan na kammala yanka dankali sai in ƙara wanke shi sai ɗauko tukunya na sai in zuba wannan dankalin a ciki ina buƙatar in sa gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai in tura shi akan gas na wato stove sai in kunna in ba shi ɗan lokuta ya ɗan tafasa ki ya ba shi lokaci yadda kike ganin ya ɗan tafasa ya ɗan nuna sama-sama sai ki ɗauko ƙwanki ga na nan na ɗauko shi daga firij ga kwano na na ɗauko sai in fasa wannan sai in fasa kwai iya adadin wanda na san zai ishe ni bayan na kammala fasa kwai sai in kada bayan kin gama kada kwanki sai ki ajiye dankalin ki ke gama tafasa in ya tafasa sai ki sauke ki ɗauko ki zuba ki tsane ya huce sai ki ɗora mai a manki bayan kin sa manki a wuta ya yi zafi sai ki ɗauko wannan dankalin naki da ya tafasa sai ki dinga sa shi a cikin kwai kina sa shi a kwai ya ji kwan sosai bayan kin sa kwai sai ki ɗauko shi wannan man naki da ka ɗora a wuta bayan ya yi zafi sai ki dinga jefawa a ciki ki ba shi lokaci ya soyu ya yi ja sai ki kwashe ina fata za a sha ruwa lafiya na gode sai an jima a man wannan kwalamar ta jiya ce ko ta yau? wai eh. in ji ne in aka tashi eh, ko in bi makarakiya ne ko ta gare sai a miki wata <laughs> yau wato masu saurare ka hamu buɗe layin waya mu tattaunawa da matasa akan matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da sauran abubuwan samaye ga malam laula alijibo daga ƙasar Nijar da ayar mu ta yau aya ta hamsin da shidda a cikin suratul a'arafi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala na mu hani da ɓanna yani fasadi cewa ƙarami ne ko babba misali muka ɗauka bauta ma wani Allah ba Allah ba fasadi ne haka zalika shan giya fasadi ne kashe rai fasadi ne haka zalika caca fasadi ne haka zalika in muka ɗauki luwaɗi fasadi ne in muka ɗauki faɗe fasadi ne musallai da yawa na fasadi suna da yawa wanda inda za mu wuni muna kawowa bu ma ƙare ba kawo su haka zalika cikin wannan aya na nuna mu ashe cewa Allah ya gyara ƙasa da tubo manzanni da ya yi da shari'a wanda ke nuna halak da haram wanda kowa ya san e lalle cewa wannan abun daidai ne kuma ya san cewa wannan abun ba daidai ba ne domin shi fasadi abu ne wanda yake kawowa babban bala'i ga mai yin shi ga ƙasa ga zamantakewa haka zalika fasadi ya kai cewa ka yi amfani da raunin da wani yake ciki domin ka yi amfani da shi kamar yadda bayani ke zo mu cewa wasu na amfani da sansani na 'yan gudun hijira da matsalar da suke ciki domin su je su yi faɗe a ciki ko kuma su je su yaudari wasu da wani ɗan abin duniya kaɗan domin su yi amfani da su ko kuma su yi luwaɗi a ciki to gaskiya irin wannan hali hali ne wanda na rashin imani na rashin mutunci na rashin sanin alƙibla hali ne na ɗan akuyanci domin lalle wannan da kake gani wanda ya bar gidan shi ya hijira ba don ba shiga tan komi ba ne ba don bai ya son gidan shi ba ne ba don ya zaɓi sansanin ya zo ya zamna wata matsala ce ta kawo shi nan alhali iya da kowane irin gata a inda ya baro to ɗan uwa kamata ya yi ka zo ka kama mishi da dukiyar taka ka taimaka mishi domin ya mance wannan wahala da yake ciki amma sai kake amfani da wannan dukiyar taka don ka ci zarafin shi don ka nuna mishi e cewa lalle in ba ka yi yadda ka ga dama da shi ba ka taimaka mishi ba to ka san da babban bala'i ne kake janyo ma kanka jaraba ce kake janyo ma kanka Allah iya iya ɗoro ma masifa da cuta da bala'in da ba ka iya warkiya ba Allah iya iya ɗoro ma abin da ya hi matsalar da ya shiga ya ɗora ma matsaloli iri-iri wanda kai kanka za ka shiga cikin fitina wanda kowa sai ya tausaya ma a duniya haka zalika ba shi kenan ba in ka je wajen shi akwai azaba da take jiranka domin ka san azabar ubangiji tana dako ga dukkan wanda yake saba ma ubangiji to don haka wannan aya na nuna mu cewa ashe duk wani fasadi da duk wani laifi da mutum zai yi ƙarami ne ko babba ne to shari'a ta hana shi ayal ƙur'ani ta hana shi don haka allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kiranmu ya ce wad'uhu khawfan wa tam'a ku roƙi allah kuna masu tsoron shi kuma kuna masu kwaɗayin abin da kuka roƙe shi kuna masu sa ran cewa in na roƙi allah allah zai bani wannan abin da na roƙa domin Allah ya ce rahamar shi tana kusa ga masu kyautata to ɗan uwa kashi wannan aya na kiranka ne ka kyautata ba ka zo ka yi ɓanna ba a inda bai dace ba ka yi ta wa in kana babu inda ya dace a yi ɓanna domin Allah ya hana ɓanna ƙarama ce ko babba ce ayar ƙur'ani ta hana kenan mutane su yi tsoron Allah su san da mai ke jiransu a lahira su san da akwai irin bala'i daban-daban da Allah iya iya tubo ma mai wannan irin wannan hali mutum ya tuba kamin lokacin da zai zo wanda Allah bai amshi tuban shi ba. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kahin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Thomas saurare musamman matasa na tabbata yanzu haka kuna gaban rediyoyinku kuna sauraron mu ga kira mun samu daga hello hello eh, hello ina gigi. to wake magana salamu alaikum Yawwa, kina magana da Sali Abdulkadir ne daga nan Nasarawa jan Nasarar Tarayyar Najeriya. To, Sali Abdulkadir, ka dai ji bayanin mu sosai ko me zaka ce? Eh, to gaskiya na ji bayanin ko kan maganar shaye-shaye yara ko? Eh maganar shaye-shaye galibi muna gayyato masana ƙwararru da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ita magana amma so muke mu ji daga matasa da kansu me dalilan da ke sa su shaye-shaye ta yaya suke ganin za a taimaka musu su daina sha? Eh, to a gaskiya malama abun da ke kawo matsalan shaye-shayen nan dai babu wani abu gaskiya sai rikin ayyukan yi muna jin kamalan sali yauwa daga rikin aiki yi sai kuma idan aka ce kamar mataki sun ga idan bayi da biyayya daga wurin iyayensa iyayensa kuma idan suka fita gaskiya iyayen ba su tambaye shi ina ne ka tafi a'a waye ne abokin ka to kin ga idan ya tafi gaskiya can ne za a samu matsalolin abokin zai iya ba shi shawara cewa a wani ga abun da zamu idan babu mai kyau ne ba kuma idan ya dawo to ya kamata iyayen su tambayi cewa ina ne je a wani ne abokinka tunda idan aka shawo kan wannan abubuwan za a samu cin gaba a bangaren matasa a gaskiya ni ina ga iya matsalan kenan. To mun gode sosai Malam Sale yanzu za mu garzaya mu je jihar Nasarawa. Hello, salamu alaikum. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barkatu wa ke magana daga Nasarawa. Eh daga Bauchi ne. Bauchi Bauchi Bauchi Bauchi to Bauchi to <laughs> ya suna mai magana. Suna na Mukutar Lawal. Wanda aka fi sani da Chicago daga ƙauyen Kadade, gundumar Rahama, Shore Local Government Bauchi State. To, Chicago me za ka ce akan wannan batu na shaye-shaye? Kai, gaskiya al'amuran nan ina kwana da shi ina tashi da shi domin gaskiya inda zan zama babban hukuma da na saka babban tsaro da sa ido a kan lamuran saboda abin ina ta'azzara rayuwar matasa. Mm. Sabida a zahirin gaskiya matashi ne za ki ga ya lalace ya rame wanda kuma inda bai shaye-shaye zai zama ƙarƙarfa mai neman na kanshi amma yin hakan zai sa lalace ya zama abin tausayi wanda sai dai ƙarshe irin roƙo kuma gashi da ƙarfin shi amma babu zuciyar nema. Mm. saboda haka gaskiya wannan abin ina ci mana tuwo a kwarya ce da inna kike zato amma ni ina ganin matsalan ina kan hukumomi ne wanda yawan kwayoyi da shauransu shi ke sa abin ike lalata ƙasa amma inda hukumomi za su sa ido a kan abin su sa ido duk wani mai sai da kwaya a shago ko a hannun shi irin yawo da shi a rinka tashi shi duk wanda za su da rayuwar matashi a hana shi ko a kama shi gaskiyan al'amari za a iya samun matsala hajiya a za a iya samun sauki. To muna godiya sosai Muktar Lawan Chicago daga Bauchi mun gode. To Allah ya sa mun gode. Na gode na gode. Yawwa to to ga wani kira mun samu. Hello, salamu alaikum. Alaikum, na gajiya. A ba gajiya wa ke magana kuma daga ina? sunana Muhammad Bello mai shago daga Bautin tare Najeriya daga Shagari Bautin Najeriya. To Muhammad Bello muna jin ka amma wai da harko a ganin ka me ke sa matasa shaye-shaye ne? A gaskiya na farko ajiya ina ba da laifin mu iyayenmu. To. Iyayenmu sabila da cewa gaskiya abu na farko shine iyayenmu ya kamata. a lokacin da kake da yaro ya kamata ka san ina ne yaron ka yake zuwa na farko da yawa a cikin iyayenmu ba su san yadda ma muke kwana babban lantana a ce sun san ya tarbiyyar mu yake tafiya gaskiya laifin na farko ne na daura wa iyaye ne mm-hmm. na biyu kuma ya kamata a ce iyaye suna kula da 'ya'yansu da waye suke yin abokantaka ta haka insha Allah in aka bi haka Allah zai kawo mafita a gani kuma na uku magana na shine cewa masu kemis kemis ne ya kamata su kasance su ji tsoron Allah akan cewa suna ɗaya daga cikin wanda suke wargaza sarbiyan 'ya'yan al'umma. Hmm. So don ina kira ga masu kemis kemis nan da su ji tsoron Allah su daina sayar ma yaran nan irin wa'in abubuwan idan har ba daga asibiti ba ne aka rubuta. Hmm. Yawwa muna godiya sosai Malam Muhammad Bello da fatan 'yan uwanka matasa sun ji wannan bayani naka kuma su masu kemis kemis din ma sun ji wannan shawara taka mun gode da iyaye sosai mun gode sosai yawwa mun gode yawwa Amin yawwa Usman na san kana hmm. duba waɗanda ke biye da mu a facebook ko su nike ta leƙe ni na yi karatu har na kusa gajiya a cikin nan amma an zaɓi ɗaya ka karanta mu yawa to ga wani abdulmalik ah, khamis mlf ban san me ke nufi da kalma ba ya ce ho yau fa ake yin ta yau da gobe muna matakar godiya da faɗakarwa da kuke mana mu matasa amma wani hanzari ba gudu ba ya kamata ta ƙara yin kira wato yau da goben kenan hmm. ga hukumomin lafiya akan su rika jawo hankalin mutane ta hanyar faɗakar da su akan magungunan da ya kamata su rika sha na gode yau da gobe To, gagar ko Musa Abdullahi wanda shi mm. kuma ta Facebook ya rubuto saƙon shi ko? Mm. Dogon saƙo ne, kenan sai an yi haƙuri da ni zan yadda ya rubuta in karanta da watan zan karanta daidai. Ya ce ni a gani na yaƙi da sha shi ne horko abinda gwamnati ya kamata ta fara yaƙi da shi, don a gaskiya NDLEA ba sa aikin da ya kamata, don ni shaida ne wajen miƙa return da su masu sayarwa ke yi ga hukuma. Ba labari, ba labari aka ban ba, a wannan har yanzu ina sane da ranar da ake kaiwa. Baya ga haka, su kansu 'yan sanda ina zaune kullum wa su ma za su zo su karɓi nasu. Su masu sayar da ƙwaya suna gani, su za ka ga sun taso sun kai musu mota. Kaga ina yaƙi da sha yake a nan. mu da muke zaune muna ganin irin wannan banna wallahi ba na ganin laifin matashi ko kaɗan dan matashi ba, ba aiki ba sana'a ba makaranta ta yaya ba zai je kansa ta wannan irin cikin irin wannan hali ba idan za a ji ra'ayoyin masu sauraro kan irin wannan matsalolin sai ka ji wai an gayyato masana akan harkokin matasa su haɗi me ke faruwa ta yaya za a magance haka to kaga an bar gini tun ran zane ta ya za ka gayyato mutumin da yaransa na ƙasar waje suna karatu shi kuma yana ofis ɗinsa a zamna bai san rana ba balle ruwan sama ka ce wai ya gaya maka inda za a yi a magance hakan ina ko kusa ba zai magantu ba don mai ɗaki shi ya san inda ke mai yoyo na ji ministan wasanni da matasa solomon dalun yana wasu maganganu jiya a wajen liyafar shan ruwa da malaman musulunci akan matasa na yi mamaki sosai wallahi don shi kansa da ai ba haka yake ba saboda ya yi kusa da mu matasa da akan yanzu da ya samu minista kaga kuwa roman baka kawai yake yi matasa nawa suka gayyata wajen liyawar shan ruwan nasu a waje aka yi ko a falo wannan yaudara ce kawai wallahi ni a yanzu haka inda nake jin kaina komai ma ina iya yi yau shekaru na goma sha biyu da gama secondary school ba aikin hari balle na baki abin da nake yi na faɗi tashi ne nake taimaka ma iyayena yaya zan yi na koma makaranta ko na ce zan yi armi ni ma nan gaba na zama wannan ban gane ba mm. duba mm. eh, yawa ya zama abin duba abin duba yawa to na zama abin duba mm. ko nera ban taba ci ko samu wai gudunmawa na gwamnati ba da sunan rage talauci yaya ba zan yi duk abin da ya dace na yi ba ganin na samu biyan bukata akwai gyara sosai a harkokin gwamnati daga matakin jiha zuwa na tarayya dole su lura da suwaye ke son ci gaban ƙasa kuma suwaye ba sa so. Hmm. Sako daga Garko Musa Abdullahi. Me ɗaki shi ya san da yake yoyo kenan. Hmm. Me za ku ce akan wannan? Hmm. shine shine ana na mai ɗaki shi yasa inda yake yiwu a wannan magana da yake nan eh, amma dai ya bayani amma bayani ya dalla dalla kuma kin san gaskiya a ci gare ta sannan wasu suna iya kallon daidai ne wasu suna iya kallon ba daidai ya faɗa ba amma dai a duba Eh sosai ni balle inda nan kaga da ya hmm. shekarun shi goma sha biyu da ya gama secondary school gashi hmm. nan baya bige-bige eh, kawai yake taimaka yace in ya bugo din in ya bugo abin da zai bugo din iyayen shi zai taimaka maganan karatu ba ta mata so ba kenan. Hmm. To. Shi yasa nake ganin cewa kamar wannan tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi na taimakawa matasa wasu samu aiki. sai ban fahimci wani irin taimako da gudunmawa irin wannan tsarin zai bada ba saboda a kafar sada zumunci suka fito da shi kuma kamar yadda wannan ya yi bayani suna faman su buga nan su buga can har mm. yaushe suke da damar da za su zauna ma su san ma wannan tsarin ya fito ina ma data da za ka duba kuɗin da za ka sai data to shi ne ai za mu ci gaba ga kira mun mm. samu daga ko kano ne ko daga daga dai najeriya daga ina salamu alaikum wa alaikum salam barka da yamma barka dai daga ina ne kuma wa ke magana yawwa mai magana dan juma mai shago ko ne daga karmar kuma sanya jihar kano to dan juma muna sauraron ka me zaka ce to ni ba abin da zan ce gaskiya matasa game da shaye-shayen miyagun kwayoyi gaskiya wasu ma akwai yaudara abokai saboda wallahi zaki ga hajiya wani bai da niyyar sha amma sanadiyar abokan ya ga wannan na sha wannan na sha wannan na sha shi ba ya sai ya ga kamar ya koma kasan kasan su wasu kuma yana sama da su zaki ga kamar ya kaskantar da kanya akan shi baya sha to da haka nake jan hankalin matasa ba matasa ba hatta iyayen matasa za su iya sa ido me yaran kai ke gudanarwa game da yawo da abokan shi ina maku fata fatan za a sha ruwa lafiya amin mun gode dan juma kai ma ka sha ruwa muna godiya sosai to madalla hajiya da ka ko kai To muna gaida duk mutanen ko kai ku ƴan mutanen ko kai ku sha ruwa lahiya mun gode yanzu ga wani kira daga Abuja. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana daga Abuja. Eh, Ladan Isiyaku ne daga Kwagwalaga. To Ladan Isiyaku muna jin ka me zaka ce? A'a Abdulhamid Isiyaku. Abdulhamid Abdulhamid Isiyaku daga Gwagwalaga. To Abdulhamid Isiyaku daga Gwagwalaga muna jin ka. yawa to wannan laifin na ndl ne su ne suke ba da kwayoyin nan suke kaiwa ga kemis kemis da masu da su da polis kuma a kowane lokaci su suke zuwa suke karba kuma shi a mu gano ne ba wai ba ne to saboda haka ita gwamnatin tare an ta inda da gaskiya take to duk wayannan mutane su ya kamata a biya ana ana ana hukunci akan Mala Abdulhamid Mala Abdulhamid yawa da eh? ce hukumar NDLEA dinnan da su da 'yan sanda su suke kaiwa chemist chemist magunguna su suke bada na abubuwan suke kaiwa chemist suke bada kwaya suke bada ganye ga ga ga ga masu sai da diloli duk mu ganau ne kuma a kowane lokaci zuwa suke suke karɓar kuɗi wurin. Kenan waɗanda suke su kansu ya kamata ya yake su. Kenan Malam Abdulhamid waɗanda suke kwacewa daga waɗanda suke kamawa shine kuma suke zuwa su sayar. Su ne suke zuwa suke sai da ma'awa yana mutane. Mutu da dare suke zuwa da mota ya faka ta wani gefe sai wani da ɗauki kai ya je ya bada mu kuma muna gari. To da fatan jami'an gwamnatin najeriya mun gode mm. sosai malam abdulhamid allah ya sa wani na kusa kusa da shugaba buhari ko wani mai faɗa aji a gwamnatin ya ji wannan kuma za a ɗauki mm. mataki saboda wasu suna wasu inda gaske ne ba mm, kuma kaga shi ma wannan kaga wanda ya rubuto garfa musa eh. abdullahi shi ma ya ce suna gani ake yin haka kaga kenan wasu suna neman gyara kuma su hello salamu alaikum hello hello to ga duka to mm, a rasa shi alo salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah wa ke magana eh, suna na usman muktar ɗan nijar wanda yake kasuwan bacci kaduna to usman muktar muna jin ka me zaka ce eh, to a gaskiya wannan al'amari na shaye-shaye ya zama ruwan dare ga duniya kuma gaskiya akwai karancin tarbiyya daga wajen iyaye ko saboda iyaye za su ga 'ya'yansu yanayin 'ya'yansu ya canza kuma ba za su yi magana ba kuma su ma hukumomi sun taimaka wajen lalacewa saboda ni za a ga su hukumomi sun san inda ake sai da waɗannan abubuwa to a nan jami'an tsaro da sun zo wajen su su ma sai da waɗannan kayayyakin na maye za a ga an ba su nasu sun wuce sun ba su saboda wannan al'amari saboda haka wannan al'amari abubuwa ne wanda suke da buƙatar kowa ya taimaka wajen cewa ganin matasa sun dawo wani matasa na gari waɗanda suke sun san ciwon kansu su nemi da kansu da fatan za ku tashi lafiya daga Usman Muktar dan Nijar wanda ke kasuwan Bacci Kaduna na gode. To mun gode sosai Usman Muktar dan Nijar. Ga wani kira kuma mun samu ga dukkan alamu. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hajiya Halima barka da yamma. Barka dai da Usman da Jamila duk muna tare suna jin ka ina mm, wuni. Ina gajiya ya azumi. alhamdulillah To sunana Muhammad Ahmad Usman tun Tungan Makeri karan hukumar Rafika Gara a jihar Niger. To Muhammad Ahmad Usman muna jin ka me zaka ce? To a gaskiya Hajiya Halima ana dora wa gwamnati da iyaye da sauransu eh haka ne. Amma gaskiya mu matasa matsalar da muke fuskanta shine yawancin mu ba mu da tsoron Allah masu wannan shaye-shayen. Matukar akwai tsoron Allah kuma muna koyi da abinda da malaman mu suke faɗa mana cewa mu zama mutanen kwarai mu daina shaye mu zama nagari mu taimaka wa iyayenmu a gaskiya rashin aiki ba dalili ba ne saboda haka idan muka riki Allah muka bi ainihin koyarwar malamanmu da tarbiyya irin ta musulmi ko ta mu yan arewa ba da za a samu mutum a ce ya zama ya sha giya ya sha wiwi hasali ma har mata matan aure idan wasu wurare ana biki sai suna shaye-shaye a gaskiya mun saki Allah ne kuma matukar ba mu koma ga Allah ba shine mataki na farko to sai mu rasa inda za mu jefa wannan laifi ina fata dai matasa za mu dawo mu zama na kwarai mu daina shaye-shaye kuma hukuma ta dauko kwaran mataki don magance wannan na gode ya ji halima muhammad ahmad usman tun ga kiri karamar hukumar rafi kagara a jihar niger. Yawwa, to muna godiya sosai Malam Muhammad Ahmad Usman. Ah, mm. kana biye da Facebook. Yawwa, a karkarin to eh, wani ne? Nemi wani <laughs> ra'ayi. To bari mu ga wani na ƙasa ƙasa can da ya mm. shigo tuntuni. Mm. Wani Abdullahi Abubakar Bawa ya ce tabbas yau da gobe wannan matsalar miyagun shaye-shaye ga matan aure ya zan abin da ke mu a wannan lokaci sai dai fatan mu Allah ya yi mana sauki ya ba mu ya raba mu da wannan lamarin mm. wato har da matan aure kenan abin da yake magana kenan amma ni tambaya ta nan Jamila da Usman mm. macen aure me zai sa ta ta shiga shaye-shaye abubuwan eh, samaye. To ni na ga yana tafiya da nasabar yadda abin ya faru asali kamar yanzu a cikin wayannan sakonnin akwai wata ah, da take magana cewa ah, ta ga tun tana sakandare akwai mata da suke shaye-shayen irin wanda wata ce tace ta ji haushi sai ta ce a'a ina sakandare mata fa suna shan wannan abin to kila tun daga can ne aka garzaya da shi gidan miji komai na iya faruwa ko kuma wasu kuma kila a gidan aka bata da kila abokai ko kawaye da makamantan haka mm. eh. amma ni dai bayanin da ya hita da min hankali shine bayanin Abdulhamid dinnan wanda ya ce hukumar NDLEA ita ce hukumar sa ido akan safara da shaye-shaye da kuma 'yan sanda eh, kamar in ka je mm. zaka shiga garuruwa zaki ga sun tara motoci suna cakin in sun kama musamman kamar mm. da na san kaduna zaka zo in zaka shiga zaria akwai kan iyaka inda ake tare tare to kila dai irin wayannan wuraren kuma ka san yanzu suna yawan suna yawan nunawa a mm. a internet zaka ga sun kama ashe idan sun mm. kama din nan kuma a zagaye wasu suna ana tafka su kuma suna warwara an yamma da kare to Allah ya kyauta ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabir Fage da Usman Ahmad Kabara da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ni Halima Jimrau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah mu sake haɗuwa da ku mu tattauna wani batun a wannan shiri na yau da gobe shirin matasa ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa.